amfani da wannan dama ne ni ga gaisuwa da kuma fatan alheri zuwa ga abokanai na nake gaida yan uwa da abokan arziki da ke Najeriya musamman ma a cikin birnin Kano zan yi amfani da wannan sabon shiri domin aika gaisuwa ta zuwa ga iyali na wato Assalamu alaikum masu sauraro barkamu da saduwa a wani sabon shirin na filin zaɓi sanka daga nan sashen Hausa na gidan rediyon ƙasar Sin. Katin farko ashirin na karɓo shi ne daga wajen Hajiya Kamariya, matar Alhaji Abbarori, likita layi, kasuwar mata Fage Kano. Ta kuma buƙaci a gaida mata da Fatsima Binta matar shugaba Sani ɗan kaka mai fanta da Hajaran Nuhu Sale sojan Najeriya mai ritaya da kuma Lami Habujomu mai shayi tashar kuka sai kuma Indon Auwalu gwamna wafa tana gaida Hafsi da Rabi matan Dr. Yusuf Sakasan Lukoro tana kuma gaida Sabuwa da Bebi matan Bako Action mai naira. Ta ce tana son a gaida mata kuma da Habiba mai funkasau matar Ibrahim Wada Buruntumau da kuma matan shugaba Ali Aware garin Malam. da matan shugaba Falalu mai farar ƙasa Zaria da kuma matan shugaba Umaru mai sai da katin zaɓe su ba. Bata manta da matan shugaba Badaru mai gwanjo Jimeta ba da matan Mutari mai fali waya na'iba da kuma matan Hassan Gege employer in kura. sannan da matan shugaba a Rimi mai shadda sabon garin Shagamu. Daga ƙarshe ta ce a gaida mata da mai gidanta Alhaji Abba Rori Fage da fatan dukkan su sun ji kuma za su kasance cikin ƙoshin lafiya. Sai kati na gaba da na karɓo shi daga wajen mai sauraronmu na yau da kullum wato Alhaji Sabo Bawa Bako mai sauraron CRI kuma shugaban CRI Hausa na jihar Kaduna, ya kuma buƙaci da a gaida masa da Alhaji Mu'azu Harɗawa Bauchi da Malam Malam mai zanen hula gwalolo da ɗan Jummai Kakuri Kaduna PRO Hausa CRI. Yana kuma gaida Salamatu Sabo bakin zuwo da ke gidan rediyon Freedom a jihar Kano. Yana gaida Abdulaziz Ibrahim Chief Magistrate Kaduna da Sani Jume sakataren tsare-tsare na CRI Hausa jihar Kaduna. Dukkansu ya ce da fatan sun ji kuma za su kasance cikin ƙoshin lafiya. Mai gaishe su shine Alhaji Sabo Bawo Bako, shugaban masu sauraron CRI Hausa jihar Kaduna tarayyar Najeriya. Kafin ku ji faifan da ke bisa injin sai na karanto gaisuwa da fatan alheri da na karɓo shi daga wajen mai sauraronmu na yau da kullum Shugaba Bello Abubakar Malam Gero jihar Sokoto tarayyar Najeriya ya kuma buƙaci a gaida mashi da Ali Mai Tela sabon garin Rijau jihar Naija da Rabi'u Hassan Adoga bakin rijiya Nasarawa sai Bala Sani Jega jihar Kebbi da Mustapha Mai kayan miya Gashuwa jihar Yobe. yana kuma gaida Haruna Zakariya Ufuntuwa jihar Katsina da Malama Zainabu Shaibu Gombe da Malama Halimatu Haruna biyu jihar Borno, sai Adamu Abubakar ɗan jarida Jalingo, wato Mori Taraba. Yana kuma gaida Bawa Iliyasu da kuma Umar Abuja, sannan ya ce a gaida masa da Salisu Muhammad Dawanau shi ma a Abuja. Yana gaida Malam Kamaluddin Karshi Abuja. da fatan dukkansu sun ji kuma za su kasance cikin ƙoshin lafiya mai gaishe su shine shugaba Bello Abubakar Malam Gero, shugaban masu sauraron CRI Hausa a jihar Sokoto tarayyar Najeriya. Masu sauraro ga faifanmu na farko. सोच समझ के ये सौदा किया है मैंने ओ मैंने क्या मैंने प्यार किया प्यार Filin zaɓi sanka daga nan sashen Hausa na gidan rediyon ƙasar Sin yanzu haka ya karɓo gaisuwa da fatan alheri daga Yahaya Abubakar Karfi Malumfashi jihar Katsina tarayyar Najeriya ya kuma buƙaci a gaida masa da Adamu Aliyu Amo Katsina da Hakilu zamani almajira Malumfashi yana gaida mu da sani birnin kebbi da abubakar lawal abubakar daura da khalil muhammad marmara da iyalansa yana gaida malam ango malamin makaranta ya wuri da hawa aliyu bako mil takwas kalaba jihar cross river yana gaida aminu ɗan kaduna amanawa da sani na kawu daura da adamu a adam gashuwa da kuma sanin shaga kofar ƙaura katsina yana gaida ɗan hajiya mai yan kunya abuja da aminu alhaji bukari da kwaro ƙasar nijar Daga ƙarshe ya ce a gaida masa da matarsa Sanayat Abubakar da fatan dukkansu sun ji kuma za su kasance cikin ƙoshin lafiya. Sai kati na gaba da na karɓo shi daga wajen mai sauraronmu na yau da kullum wato Malam Hassan mai shago a kakaki birnin Zazzau a jihar Kaduna tarayyar Najeriya. Ya kuma buƙaci da a gaida mashi da Abdu Baba Fawa a Zaria da Alhaji Habu Jamo mai shayi yana kuma gaida Hassan mai nama akan fage. Yana gaida Sani da Salisu mai yashi da kuma ‘ya'yan Abdu Baba Fawa Zaria da fatan dukkansa sun ji kuma za su kasance cikin ƙoshin lafiya. Mai gaishe su shine Malam Hassan mai shago kakaki birnin Zazzau a jihar Kaduna tarayyar Najeriya. Sai faifai na gaba kafin ku ji shi zan karanto wannan gaisuwa da fatan alheri da na karɓo daga wajen malam malam mai zanen hula gwalolo a jihar Bauchi tarayyar Najeriya ya kuma buƙaci a gaida mishi da Muhammad Awaisu kafinta gamawa da Sabi'u mai manja gamawa da Kawule Maina gwalolo. Yana gaida Yusuf Bazuka mai leda gwalolo da Ali Filasko bakanikin mota Sokoto. Yana gaida Alhaji Bello Malam Gero Sokoto da Alhatu Manjas Gobir Zaria da Falalu mai farar ƙasa Zaria da kuma Baba shugaban talakawa Kaduna. Daga ƙarshe ya ce a gaida gaya musu da Alhaji Zakariya'u mai tsintsaye da fatan sun ji kuma za su kasance cikin ƙoshin lafiya. Mai gaisai su shine Malam Malam mai zanen hula gulolo a jihar Bauchi tarayyar Najeriya. Masu sauraro ga faifan da ke bisa injin. दिल दे सोच समझ के ये सौदा किया है मैंने प्यार किया प्यार किया प्यार किया है मैंने प्यार किया प्यार किया प्यार किया है ओ, मेरी किस्मत की रेखा खबर क्या थी ये बात इतनी बढ़ेगी मोहब्बत में मेहनत भी करनी पड़ेगी Daga nan birnin Beijing kai tsaye muke watso muku wannan shiri na filin zaɓi sanka na CRI Hausa. Gaisuwan da ke gabana yanzu haka na karɓo shi ne daga wajen Ali Kiraji Gashuwa. shugaban CRI Hausa Listeners na jihar Yobe wato masu sauraron gidan rediyon ƙasar Sin. Ya kuma buƙaci a gaida masa da Muhammad Idi Gargajiga Gwambawa CRI Listeners Club jika da fari Gombe. Yana gaida Usman Abba a gaji unguwar Kuratandu a Gashua. yana gaida Alhaji Ado Yaro gashiwa, Rediyo YBC da Maturu, yana gaida Nuruddin Ibrahim Adam kanin Dabo Najeriya da Bello Abubakar Malam Gero a Sokoto birnin Shehu ya ce a gaida masa da Kande Mustapha mai kayan miya gashuwa da Ahmad Audu gashuwa Ahmadu Bello University Zaria. Yana gaida Zainabu Abu matar Alhaji Ringi mai yankan farce gashuwa, yana gaida Amira Usman mai wake gashuwa da Hajjayani da Dudu Wale matan Sabi'u Gurata ƙaramar hukumar Gaidam. nan kuma daga ƙarshe ya ce a gaida masa da sanata Musa Muhammad ƙaramar hukumar Macina a jihar Yobe tarayyar Najeriya da fatan sun je kuma za su kasance cikin ƙoshin lafiya mai gaishe su shine Ali Kiraji Gashuwa shugaban masu sauraron CRI Hausa na jihar Yobe tarayyar Najeriya. Kati na gaba na karɓo shi ne daga wajen Ibrahim da Abubakar 'ya'yan Nuhu Sale sojan Najeriya mai ritaya kofar mazugal Kano sun kuma buƙaci da a gaida musu da Alhaji Umaru Dan Maliki mai ƙashin rago kurna da kuma shugaba Alhaji Sani ɗan kaka mai fanta kasuwan sabon gari Kano. Suna gaida likita Abba Rori layin kasuwar mata fage da kuma sakatare Umaru Ibrahim 707 Kyarana. Suna gaida Alhaji Marwana AS mai yadi bakin bata Kano da Alhaji Muhammad mai sai da lemu fage layin Arab Arab. Suna gaida Hajiya Hajar Garba fage rediyo Kano. da kuma Ibrahim Wada Buruntumo Printing Press da fatan dukkansu sun ji kuma za su kasance cikin ƙoshin lafiya masu sauraro mu shakata da faifan da ke bisa injin. करते हैं कि मैंने प्यार किया प्यार किया प्यार किया है मैंने प्यार किया प्यार किया प्यार किया है ठुकरा चुका हूँ जुल्फों की छाओ में आकर रुका हूँ ये छाओ मेरी है मेरी रहेगी जो मैं कहूँगा वो दुनिया कहेगी तो zaɓi sanka daga nan sashen Hausa na gidan rediyon ƙasar Sin ya karɓo gaisuwa da fatan alheri daga wajen Musa da Abdulaziz yaran Isa Lawan Girgir ɗan masanin Girgir Fortis kuma jihar Yobe tarayyar Najeriya. Sun kuma buƙaci a gaida musu da yaran baban gida KDD mai taya mai sau, da yaran Adamu mai agogo bajoga, da yaran Dr. Muhammadu Yobe Jimeta Yola, da kuma yaran Sani mai lemu kwanan gadara Fortiskum. Suna gaida kuma yaran Gambo mai citta kasuwan Fatiskum da yaran Sale na Alhaji Sabo mai kayan miya Fatiskum da yaran Alhaji Isa na Bra Girgir da kuma yaran Umaru a casa tashan Mas Fatiskum da yaran shugaba Umar Kyako Gamawa. Daga ƙarshe suka ce a gaida musu da yaran Audu na Yalwa mai abokan rani da fatan dukkansu sun ji kuma za su kasance cikin ƙoshin lafiya masu gaishe su su ne Musa da Abdulaziz yaran Isa Lawan Girgir ɗan masanin Girgir kuma jihar Yobe tarayyar Najeriya. Har yanzu dai gaisuwa da fatan alheri na karɓo shi daga wajen wasu yaran masu neman albarka wato Ummi da Khadija da Muhammad Nur ‘ya'yan Alhaji Abbarori likita layin kasuwar mata fage Kano sun kuma buƙaci da a gaida musu da 'ya'yan shugaba Sani ɗan kaka mai fanta, da 'ya'yan Nuhu Sale sojan Najeriya mai ritaya, da 'ya'yan Habu Jamo mai shayi tashar kuka, da 'ya'yan Awolu gwamna Wafa da kuma 'ya'yan Dr. Yusuf Sakasim Lukuru suna kuma gaida 'ya'yan baƙo Action na sabuwa mai naira, da 'ya'yan Ibrahim Wada Buruntumo Printing Press, da 'ya'yan shugaba Ali Aware garin Malam, da 'ya'yan shugaba Falalu mai farar ƙasa Zaria. har ila yau suna gaida 'ya'yan shugaba Umaru mai sai da katin zaɓe su ba da 'ya'yan shugaba Badaru mai gwanjoji meta da 'ya'yan mutari mai waya na iba da 'ya'yan Hassan Gege employer ɗin kura. Sannan daga ƙarshe suka ce a gaida musu da 'ya'yan shugaba a Rimi mai shadda sabon garin Shagamu da babansu kuma Alhaji Abbarori fage da fatan sun ji kuma za su kasance cikin ƙocin lafiya masu gaishe su su ne ummi da khadija da muhammad nur 'ya'yan alhaji abba rori likita layin kasuwar mata fage kano masu sauraro kafin faifan da ke bisa injin yanzu haka gayatin da ke hannuna na karɓo shi ne daga wajen madan zainabu abu matar alhaji gambo ringib a gashuwa jihar Yobe ta kuma bukaci da a gaida mata mai gidanta Alhaji Gambo Ringib sannan kuma a gaida mata da Alhaji Hamisu mai kayan miya da Ismaila na Awwalu mai taba da Habu makaniki lange-lange da kuma matarsa Madan Ailo Habu Bakar. Tana kuma gaida Ali Buge mai magani sabon gari da Mustapha mai kayan miya da kuma ‘ya'yanta Miss maria Gambo da Miss Hadiza Kumatu da kuma ƙarshe ta ce a gaida mata Alhaji Umaru tukur ɗan gajere da fatan dukkan sun ji kuma suna nan cikin ƙoshin lafiya mai gaishe su ita ce madan Zainabu Abu matar Alhaji Gambo Ringim sabon garin gashuwa jihar Yobe tarayyar Najeriya masu sauraro ga faifan da ke bisa injin. ये चांद सूरज भी छोड़े चमकना मुश्किल है मेरे इरादे मैंने ओ मैंने कि मैंने प्यार किया प्यार किया प्यार किया है मैंने प्यार किया प्यार किया प्यार किया है Adalla. sannan ku da jimirin sauraron filin zaɓi sanka daga nan sashin Hausa na gidan rediyon ƙasar Sin. Katin da ke hannuna na karɓo shi ne daga wajen mai sauraronmu na yau da kullum wato. Ibrahim Zubairu Usman, ƙungiyar masu sauraron rediyon ƙasar Sin CRI a Zaria, jihar Kaduna, tarayyar Najeriya, ya kuma buƙaci da a gaida masa da hudu mai agogo da kuma Abdurrahman Karaduwa unguwar Guza. Kajuru yana kuma gaida Yusuf Hadi Funtuwa da Aminu Shehu Zaria da Abdurrahman Umar Matazu Radio Najeriya Kaduna. Yana gaida Bello Abubakar Malam Gero Rijiyan Dan Umma a bayan Rima Radio Sokoto. Yana gaida Abdu Baba Fawa Durumin Mai Garke a Zaria. Yana gaida ɗan iya fawa tun mazagi unguwar karfe Zaria. Yana kuma gaida Usman Tanimu mai rediyo da talabijin babban dodo Zaria. Daga ƙarshe ya ce a gaida masa da Baba Idi mai latas bayan gidan iya sabon gari Zaria da fatan sun ji kuma za su kasance cikin ƙoshin lafiya. Mai gaishe su shine Ibrahim Usman Zubairu ƙungiyar masu sauraron rediyon CRI a Zariya, jihar Kaduna tarayyar Najeriya. Kati na gaba yanzu haka na karɓo shi ne daga wajen Aisha matar Usaini Dangote Karasuwa. ta kuma buƙaci da a gaida mata da Hawwa'u da Usaina matan Alhaji Umar Fo'eva Gashuwa, da Hawwa'u kuma matar Sanin Shaga kofar ƙaura Katsina tana kuma gaida Fatima matar Habibu Ibrahim da kuma matar Adam Adam Gashuwa da matar Shamaki Ubala Gashuwa. Tana gaida matar Yahaya Abubakar Karfi Malumfashi da kuma Hasiya matar Buba Mai Gora Gashuwa. sannan kuma ta ce a gaida mata da matar isa mai kati gashuwa da matar comrade bala karasuwa da matar alhaji ali kiraji gashuwa da kuma ummi matar garba na kolo a jaura tana gaida shamsiya matar aminu alhaji bukari da koro da kuma lami matar Dan asabe mai fata da kuma matar isa lawan girgir sannan daga ƙarshe ta ce a gaida mata da fatima lui da ni mai gabatarwa nan gidan rediyon ƙasar sai mun gode kwarai Malama Aishatu matar Husaini Dangote Karasuwa. Da fatan ke ma kina lafiya masu sauraro da wannan gaisuwa na Malama Aishatu Husaini Dangote Karasuwa muka kammala shirin namu na yau. Kamar kullum Jamila ce ta sada ni da ku. Ni Fatima Inuwa Jibril na gabatar daga nan birnin Bejin. Allah ya ba mu alherinsa. Amin. लहराई पैगाम वफा के लाई समझे न पीर पराई कोई समझे न पीर पराई किसी से अब क्या कहना तुझे याद न मेरी आई किसी से अब क्या कहना तुझे याद न मेरी आई किसी से अब क्या कहना दिल रोया के अख भर आई दिल रोया के भर आई किसी से अब क्या कहना